za a firgita mutane daga nan mutane sun shiga alaman tashin kiyama babu komawa baya babu hutawa babu girki tun daga ranan babu girki babu private babu helicopter babu ainihin wato jirgi na kasuwanci babu bullet, bullet train babu ainihin uh, uh, mari somari jirgi da ta lume a ruwa babu kowa lokacin ta kai ta kai ne ba magana hawan doki ba magana hawan raƙumi dabbobin ma a rikice suke dabbobin ma a rikice doki a rikita shanaye a rikice mutane a rikice mata a rikice ƴaƴa mace ma tana da ciki ma za ta haihu dole naƙudan dole wannan ranar shine busan firgita mutane za ta haihu dole sa'an nan wanda take da ɗan jariri ku duba yadda uwa take son ɗanta wallahi kowa mutane suna ƙin ɗanta amma za ka ga suna cewa bari mini dai wannan su ce masu zoliya in tana cikin kawayenta su ce mhm. ɗankin nan mummuna da shi sai ta ce oho dai ku bar mini ɗanan nan sai ka ga ta rike tana ishiru abun ka zo ai kai wata rana kai gwamna ne wata rana mai mulki ne wata rana ba haka suke yi ba to ranan wannan rana in jibril in malakal mai busa kaho a tarafilu in ya busa tuni za ta yi firo da shi yana tashi kawai sai ya furfura yau mai ya ji alwildana shi ba sai ya falla da gudu farfajiyar kiyama za a tafi ana ana ta kai ta kai ba a san inda za a je ba sai kun je ta nan rududududududu sai ku ga ta nan su ma sun gangaro a guje wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yana kwalla sai sabai suka ce masa manzan Allah sai suka sabai suka ce manzan Allah su sallam me yasa muka ga manzan Allah kai furfura da wuri sai ce ba abun da yasa ne furfura shayyibani suratul hudu wa akawatuha sai karanta wata aya guda ɗaya a cikin Alqur'ani. to wannan malamai suka ce duk mata da take da miji mijinta na da furfura kwaya ɗaya ta rena shi idan bata tuba za ta tafi wuta ga aya